da ya shafi mu'amalar yau da gobe jama'a ballantana abin da ya shafi addini ɗabi'ar mu ta saba da ta manzan Allah sallar mu ba irin ta manzan Allah ba azumin mu duk wata ibada da ka ɗauka idan ka kwafo yadda annabi Muhammadu da hira sahabbai suke yi ka ga bambanci nesa ba kusa ba da irin namu ibadar da mu muke yi da irin namu kalar ibadar da mu muke yi da haka Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi dukkanin wanda Allah ya nada ya nada su a matsayin shugabanni a cikin ku matukar ba su umarce ku da saban Allah ba duk abin da suka zo muku da shi na cewa wannan abun shi suke bukata a yi kuma kuka waiwaya ba ku ga wannan abin ya ci karo da wata aya ko ya ci karo da wani hadisi na manzon Allah ba manzan Allah ya ce ku musu da'a akai kar ku saba musu sai Allah ya ce wa in tanaza'atum fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani abu kun kai kun komo an ƙari juna ilimi an kasa gane meye daidai balantana a gane kuskure yace farudduhu ila war rasuli to kuma yi da hi zuwa ga Allah da Annabi Muhammad in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma fa in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ce zalika khairun wannan alheri ne wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyau na daga fassara subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani atiiu wa atiiur rasula ku ƙara bin Allah ku bi manzan Allah sai ce wala tubtilu a amalakum kar ku bata ku, kar ku wargaza ayyukanmu wannan shi yake nuna ashe rashin bin Allah da rashin bin manzan Allah automatically rusa aiki ne duk abin da za yi babu biyayyar Allah a ciki ba biyayyar manzan Allah babu umarnin Allah a ciki ba na manzan Allah kar ka tsaya ɓata wa kanka lokaci sunan aikin ka rushashe ku bi Allah ku bi manzon Allah sai Allah ce wala tubtilu a amalakum ai bi ma'ana adam ittiba'ikum lillah wa adam ittiba'ikum li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hadha butlanun lil amali hadha butlanun lil amali rashin bin ku ga Allah da rashin bin ku ga manzon Allah automatically wannan bata aiki sunan shi duk yawan aikin da duk yanda ka dage wallahi in dai ba umarnin Allah a ciki ba umarnin manzan Allah a ciki ba koyarwar Allah ba ta sunnar annabi Muhammadu a ciki wallahi wannan aiki sunan su inji in ji Allah Inji manzan Allah yanzu don Allah jama'a idan har za mu yi aiki ya zamanto bai samu karɓuwa a gurin Allah ba tare da wahalar da muka sha tare da faman da muka yi ta yi tare da kaiwa da komowa da muka yi ta yi tare da wahala wani ma aikin sai ka kashe kuɗi kafin ka yi shi na Allah da annabi na addini amma a ce daga ƙarshe baka rabauta ba don Allah wacce asara ta wuce wannan jama'a wata asara ta wuce wannan ashe kenan wannan maganar muhimmiyar magana ce da ya kamata da ni da ku dukkanmu mu wa kanmu tunani mu ga cewa mun gyara wannan matsalar in ba haka ba wallahi muna cikin matsala fa muna cikin damuwa wallahi wallahi muna cikin damuwa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ya faɗa mana a cikin wata aya cewa ma kana lil mu'mini bai dace ga wani mu'mini ba wala mu'minatin ko wata mu'mina mace idza qada Allah wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi a ce Allah da manzon Allah sun yanke hukunci akan wani abu kuma a ce suna da zabi akan wani abu wanda wannan aya kamar yadda malamai suka ce sababin nuzul dinta wani abu ne ya faru Allah ya sauke wannan ayar wanda ba lokaci da mun koro kissa tun daga farkon ta har karshen ta saboda kissa ce wanda take da ban kaye da ban sha'awa a cikin ta amma dai ba lokaci sai wata rana idan mun samu lokaci ma koro muku wannan kissa domin tana da tsantsayi a wani guri Allah ke cewa inna ma kala qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wallahi furtin mumini mumini na gaskiya musulmin Allah da annabi idan an ce masa Allah fa ya ce ayi kaza ko an ce masa manzan Allah ya ce ayi kaza ko an ce masa Allah ya ce kar ayi kaza ko an ce masa manzan Allah ya ce kar ayi kaza idza du'u ila Allah wa rasulihi in an kira su zuwa ga Allah da manzan Allah liyahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin wani abu da ya taso na al'amarin rayuwarsu ko addinin su an ya kulu sami'na wa ata'ana abinda za su ce kawai shine mun ji kuma mun yi da'a mun ji kuma mun yi da'a domin akwai waɗanda suka ce mun ji kuma mun saba cikin yahudu da nasara to kai musulmi so ake ka ce kaji to kar ya tsaya a iyaji idan ya tsaya a iyaji to ya zama munafurci su ne waɗanda za su ce sun yi imani a alhalin ƙarya suke yi za su ce sun zuwa azi za su gyara alhalin ƙarya suke yi saboda haka kai musulmi babban abin da ake so da kai idan ka ce kaji to a gajin nan a gabarka a gajin nan a kafarka a gajin nan a hannunka a gajin nan a bakinka a gajin nan a komai na rayuwarka in kai ma'aikacin gwamnati ne a ga kaji aya a cikin aikin gwamnatinka in kai ɗan kasuwa ne a ga kaji wa'azi a cikin kasuwancinka in kai ɗan siyasa ne a ga ka ji wa'azi a cikin siyasar ka? ko menene kake gudanarwa a rayuwarka karamin mutum ne kai ko babba mai daraja ta ɗaya ne ko mai daraja ta dubu Allah ya ma wata nasibi da ɗaukaka a duniya ko bai maka ba kana cikin masu kuɗi ko talakawa kana cikin shugabanni ko wanda suke biyayya kowane ne kai a cikin abin da kake ciki idan ka ce ka yarda da Allah to a ga yarda da Allah a cikin aikinka amma wallahi idan har za ka faɗa da baki idan an zo fagen aiki kuma a ganka a ƙasa a ganka a can zero kamar ba kai ne ɗazu kace ka ji ɗin nan ko ka yadda ba ko ka ɗauki wa'azi ba wallahi wallahi ana zargin irin wannan akwai munafurci a cikin biyayyar ga Allah da manzan Allah Allah ya yi mana ya kawo mana sauki ya sa mu gyara saboda haka yake cewa an ya ƙulu sami ina wa a ta'ana a wani guri Allah ya ce wa in ta tahtadu idan kun bi Allah za ku shiryu malamai suka ce kalmar ta hata dufa ba tana nufin shirya zuwa ga addinin Allah kawai ba wa in tuti'uhu ta hata du zai iya yiwuwa in kun bi manzan Allah za ku samu shirya ta biyayya ga Allah wa in tuti'uhu ta hata du idan kun bi manzan Allah arziki kuɗi zai same ku wa in tuti'uhu ta hata du idan kun bi manzan Allah Allah zai ba ku lafiyar jiki wa in tuti'uhu ta hata du idan kun bi manzan Allah Allah zai ba ku ƴaƴa masu albarka wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi manzan Allah Allah zai ba ku ayyukan yi ba za ku yi talauci ba wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi manzan Allah Allah zai ba ku shugabannin arziki wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi manzan Allah Allah zai ba ku ƙarfi ku yi maganin ƴan ta'adda a ƙasar ku Allah ya murkushe muku miyagun azzalumai da wanda suke cutar da ku wallahi adamu ittiba'ina wa adamu ta'atina li rasulillah rashin biyayyar mu ga manzon Allah wallahi dishi shi ya jefa mu cikin wannan bala'in da muke ciki kalmar ta hata dudin nan je kai underline ɗinta ka tambayi malaman tafsiri me suke nufi me Allah yake nufi da ita ma'anonin da ke karkashinta suna da yawa fassarar da malamai suka yi mata tana da yawa wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce in kun bihi za ku samu shirya. ita kanta shirya ai a Qur'ani ba guda ɗaya bace ita kanta shiriya qur'ani ba guda ɗaya bace akwai shiriyar da Allah yake nufin biyayya ga Allah akwai shiriyar da Allah yake nufin a gane inda za a yi a gane me ya kamata a yi a gane ina za a yi yace wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da alamomi da taurari suke gane ina za su saboda haka wa in tuti'uhu tahtadu in kun ba annabi Muhammadu cikin duk abin da za ku yi a rayuwarku cikin duk abin da za ku yi a cikin harkokinku za ka tambaya me Allah ya ce a yi me annabi me hukuncin musulunci a cikin wannan abin da zan yi ta hata du za ku samu duk abin da kuke bukata Allah ya ce wa ma rasuli illa al balagul mubi amma ba abin da yake kan manzan Allah in ba isarwa wanda yake mabayyani ba isarwa ya isar da sakon in alayka illa al balag wa alaina al hisab abin da ke kanka shine isarwa hukunci da sakamako kuma yana gurin mu mu za mu hisabi mu za mu ƙididdigar ayyukan bayi kai kam ka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mun ji wannan saƙo Allah ka ba mu ikon biyayya wa man yuti Allah wa rasulahu Allah ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah wa yakhsha Allah wa ya ji tsoron Allah kuma ya taka tsantsan da lamarin Allah Allah ya ce fa ulaika humul na irin waɗannan sune rabotattun duniya da lahira Allah ka rabotar da mu ya faɗa a wani guri ce la taj'alu du'a'ar rasuli ka du'a'i ba'dikum ba. kar ku sanya kiran manzon Allah kamar yadda kuke kwala wa junan ku kira la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sanya kirin manzon Allah kamar yadda kuke kwarma wa junan ku kira sai Allah ya ce ya ta Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah ya san waɗanda idan an zo an zauna a majalisin manzan Allah Allah saukar da wahayi annabi na wa'azi saboda munafurci sai su dinga silalewa wannan sai dan nemi uzurin ƙarya sai ya fita baya son jin wa'azin manzan Allah baya son jin tafarkin Allah baya jin son jin fadakarwar Allah da ta manzo yatasallaluna minkum liwaza Allah ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi to wallahi wanda suke saba umarnin annabi su yi taka tsantsan an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali kar wata fitina ta same su a nan duniya ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su a gobe kiyama malamai suka ce fitinar da za ta iya afkawa masu saba wa umarnin manzon Allah ita ce fitinar shirka a nan duniya za ka iya zama mushiriki ko kuma ka zama ɗan bid'a ko ka zama wani kasurgumin azzalumi ko ka zama wani mugu ko ka zama mai hasada ko Allah ya jarrabe ka da wata masifa ta rahin biyayya ga Allah saboda ka saba wa umarnin manzon Allah falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kar wata fitina a nan duniya ta same su ko kuma a lahira Allah ya shafe su da azaba mai raɗaɗi ya Allah ka kiyaye mu daga fitinar saba manzan Allah tun daga nan duniya ka kiyaye mu daga azabar saba wa manzan Allah a lahira wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake kiran mu da shi ashe kenan da za mu gyara waɗannan al'amura da za mu dawo kan tafarkin yadda ya dace wallahi duk Allah zai yaye mana waɗannan musifu da waɗannan bala'o'i amma matsalar shine muna ji ba ma ji muna gani ba ma gani ana mana wa'azi ba a mana ina ma'anar haka ma'ana ana mana amma ba ma aiki mal ilmu illa al'amala bihi wallahi karatu ba komai bane in baka aiki da shi ba ba komai bane kamar ai ma abinci ne shinkafa da miya da nama da latas da man shanu da nama zulu-zulu ka bar shi ya ɓaci har ya dinga ɗoyi me ya amfani shi wallahi kwatankwacin aiki ko karatu da ilimi da jin wa'azi babu aiki kenan ba zai maka amfanin komai ba duniya da lahira ba abinda da za ka amfana da shi a nan duniya da kuma a gaban Allah subhanahu wata'ala saboda aka dole mu dinga addu'a cewa Allah ya ba mu damar aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu damar aiki da abin da muke wa'azantuwa Allah ya ba mu damar aiki da mu'amala da kuma abin da Allah ya faɗa mana da abin da manzon Allah ya faɗa mana Allah ya dacar da mu don haka subhanahu ta'ala ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku duba jama'a duk ayar heka ji ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya har yanzu Allah ya yarda mu masu imani ne yana ƙoƙarin ya gyara mana aiki mu kar imanin ya ɓaci kada imanin ya lalace fi a cikin waccan aya yace walakin Allah habbaba ilaykum iman Allah yana son ku da imani wa karraha ilaykum kufra Allah yana kyamar kafirci tattare da ku wal fusuka, Allah yana kyamar ku fasikanci wal isyan Allah baya so ku saba mishi walakin Allah habbaba ilaykum iman wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata imani a zukatanku wa karraha al kufra wal fusuqa wal isyan ya Allah ka raba mu da waɗannan fitintunu na al kufru da al fusuqu da al isyan Allah kai mana kawa Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah kai mana kawa kai mana ado kai mana kwalliya a jikinmu da zukatanmu da imani Allah ka ba mu ikon da'a gare ka Allah ka hana zukatanmu saba maka da kan gare maka saboda haka Allah yana ta mu masu imani saboda har yanzu ba mu zama kafirai ba har yanzu muna nan akan da'irar imani amma Allah yana so mu gyara ne saboda sabawar mu za ta sa abubuwan mu lalace alakar mu da Allah za ta wargaji za mu rayu gari a kiyama mu kasa hada ido da manzon Allah saboda ya baza mana sunnoninsa amma mun ki aiki da su ya baza mana umarninsa mun kan gari saboda haka Allah yake ta jan hankalin mu Allah ka ba mu ikon aiki da wannan jan hankali Allah ya sake cewa ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu ku ba Allah kuma manzon Allah wala tatawallaw anhu wa antum tasma'una kar ku juya wa Allah da annabi baya alhalin kuna ji kuna gani kuna ji Allah yana cewa ku yi ku ki kuna ji annabi yana cewa ku yi ku ki kar ku yi haka Allah yana jan hankalin mu wani guri yake cewa wala takunu ladina qalu sami'na kar ku yadda ku zama kamar wanda suka ce sun ji wa hum la yasma'un alhalin kuma ba su ji ba ƙarya suke yi wallahi sun faɗa a baki ne cewa sun ji amma a zuciyarsu ba su ji ba sun faɗa a baki ne cewa za su gyara amma ƙarya suke ba su yi hirin gyaran a zuci ba wallahi da gangan suke yi Allah ya ce kar ku zamanto haka wa hum la yasma'u sai Allah ya ce inna sharrad dawabi indallahi summul bukum alladhina la yaqiluna ku sani mafi sharrin dabbobi mafi sharrin masu yawo a doran ƙasa sune as-summu kurami al-bukum bebaye alladhina la yaqiluna wanda ba su da hankali ma'ana hankalin su iya na cin tuwo ne sun san inda za su kwana sun san inda za su tashi sun san cewa nan bola ne sun san cewa nan kwata ne sun san cewa nan ban ɗaki ne nan ɗaki ne amma in dai hankali ne na biyayya ga Allah Allah ya ta ba su da shi kar ku zama haka inna sharrad dawabi inda Allahi as-summul bukumul ladina la ya'qiluna a wata aya ma Allah ya ce da a ce Allah ya ga dama da ya jiyar da su kuma da ya jiyar da su din latawallau anhu da sun juya baya daga abin da Allah ya jiyar da su din ma'ana duk yanda kai da su aina kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk yanda ka juya shi ba zai zo da alheri ba kada Allah ya jarrabe mu da irin wannan hali da wannan ɗabi'a Allah ka Allah ka dora mu akan layi ka dora mu akan shirya ya Allah ba dan halin mu ba Allah mu ba komai bane ba abin da muka iya ba abin da muka sani gidadawa ne mu idan an danganta mu gare ka ya Allah ba mu da komai na wayewa in ba abin da ka ba mu ba Allah ka ba mu wayewa irin taka ta addini ka ba mu wayewa irin ta musulunci ka sa mu zama masu basira da sanin ya kamata irin na sunnar annabi Muhammadu ba 'yan duniya da duniyanci ba ya Allah ya Allah duk yadda wani zai gan mu gidadawa in a gurin ka mu ba gidadawa bane Allah ka ƙara mai da mu gidadawan duniya ka mai da mu wayayyun lahira duk wanda zai gan mu ba mu da wayo ba mu san me muke ba ba mu da hankali in a gurin ka mu masu hankali ne masu dabara ne masu hikima ne ya Allah ka ƙara mana wannan hikima da dabara da hankalin gurin naka ka ƙara kuma mai da mu wawaye a gurin 'yan duniya ya Allah wannan shine abin da muke bukata na Allah muke so Allah ka yi mana gamtakatar ka datar da mu Allah ka tausaya mana Allah ba mu da komai sai kai wallahi Allah ba mu da kowa sai kai Allah muna roƙonka Allah ka ɗora mu akan layi Allah ka ɗora mu akan shari'a saboda haka Allah maɗaukakin sarki ja hankalin mu a wannan aya cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un wa wani guri Allah ya ce ya ayu ladina amanu stajibu lillahi walir lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharu ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah haka Allah ya ce istajibu lillahi wa rasuli. idza da'akum lima yuhyikum idan sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ku sani Allah na iya sha makanta tsakanin mutum da zuciyar shi ya hana shi fahimtar addini ya hana shi fahimtar lahira shi yasa kai ma da Allah ya fahimtar ka gode masa kar ka goranta wani kar ka ga cewa ai wani bacacce ne mm yi masa addu'a tare da kai baki daya Allah ya datar da ku baki daya saboda gamdakatar din ba naka bane na Allah ne in ya ga dama kai ma sai ya hana ka saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi wa junanmu addu'a Allah ya ɗora mu kan shari'a kada Allah ya jarrabe mu da ɓata. ya Allah kar ka jarrabe mu da ɓatan duniya da lahira Allah ka ɗora mu kan daidai ya Allah Allah ka ɗora mu kan daidai ya Allah Allah ka ɗora mu kan daidai wannan shine abin da ya kamata mu dinga yi wa junanmu addu'a yasa ubangiji madaukakin sarki ya goranta wasu a cikin alqur'ani yace kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum da haka kuke kuma yanzu Allah ya muku baiwa ya dawo da ku kan hanya ya Allah baiwar da kai mana mun gode Allah ka kara mana Allah ka ƙara mana baiwar da kai mana hadisi guda ɗaya zan rufe da hiya ku bayin Allah wanda yake ƙara tabbatar mana da biyayya ga Allah da biyayya da manzan Allah biyayya ga Alqur'ani da biyayya ga hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati taraktu fikum na bari a cikin ku ma in tamassaktum bihima abinda idan har kuka yi riko da su lan tadillu annabi ya amfani da karman lan wanda tufidu abadan har abada ba za ku bata ba annabi ya ce na bar muku wasu abubuwa guda biyu wallahi in har kun bi su wallahi ba za ku bata ba menene waɗannan abubuwa guda biyu manzon Allah ya ce kitabullahi wa sunnati littafin Allah da kuma sunnata ta manzon Allah duk wanda ka gan shi ya bata a duniyan nan kin bin waɗannan abubuwan guda biyu batar da shi duk wanda ka gan shi a layin shaidanu da layin da ba na Allah ba kin bin waɗannan abubuwan guda biyu shi ya kai shi wannan layi wanda duk kaga yana baka sha'awa yana biyayya ga Allah yana kaucewa tafarkin shaidan yana kokarin ibada yana da mu'amala mai kyau yana haƙuri da mutane yana mu'amala da al'amura masu daɗi abin sha'awa rayuwarsa abin burgewa yanayinsa yana burge ka kana tsammata masa yana biyayya ga Allah wallahi littafin Allah ya rike da sunnar annabi Muhammadu. ba wata abu da za ka samu shirya in ba ta su guda biyun nan ba tarattu fikum ma in tamassattum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati ya Allah ka dora mu akan littafin ka da sunnar manzanka Allah kar ka dora mu akan wasu waɗanda suke koma bayan su Allah ka dora mu akan wannan muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ya Allah muna roƙon ka shiriyar duniya da lahira ya Allah duk abin da zai matso kusa da mu ya batar da mu ko ya kangarar da mu Allah kar hada alaka tsakanin mu da shi duk abin da zai matso kusa da mu ya taimaka mana wajen biyayya gare ka da da'a gare ka da bin tafarkin ka Allah ka hada alaka tsakanin mu da shi Allah ka taimake mu Allah ka azurta mu arziki ne albarka ya Allah jama'ar mu suna cikin kunci suna cikin talauci suna cikin damuwa Bayan Allah da yawa har yau ba sa iya ci a gidajensu mutane da yawa suna cikin damuwoyi ya Allah ka san damuwoyin da al'umma suke ciki Allah ka yaye mana Allah ka buɗa mana ya Allah akwai ƴan kasuwa da yawa da suka samu tangarɗa a kasuwancinsu suna ta haƙuri su kama can ya bauɗe su kama can ya tsinke ya Allah ka ɗora musu jarunsu. Allah ka ɗora musu al'amarinsu ya Allah akwai marasa lafiya a cikinmu suna fama da jinya suna fama amma tare da jinyar wasu lafiyayyun ba ruwansu da addini amma su da jinyar suna zuwa masallaci a yi sallah da su suna zuwa su ji hudu ba suna zuwa ai ta'alim da su suna zuwa ai jam'i da su duk wani aikin ibada Allah ba su bari ba tare da cewa ka jarrabe su da cuta Allah idan wannan cuta mai warkewa ce Allah ka ba su lafiya idan ta ajali ce Allah ka sa ta zama kafarar zunubansu ga gabaki daya Allah ya Allah muna roƙonka 'yan kasuwarmu masu albarka 'yan mutunci masu taimakon Allah da annabi masu bin ƙa'idojin addini a cikin kasuwancinsu Allah ka ƙara albarka a kasuwancinsu ma'aikatanmu da suke ofisoshi suke rike da mukamai suke rike da al'amuran jama'a a hannunsu kuma suke iyakacin kokari wajen bin ka'idojin aiki don kaucewa barna da zaluntar bayan Allah Allah ka san duk inda suke aiki Allah ka kai musu agaji da ɗauki a ofisohinsu ka agaje su a ofisohinsu ya Allah matasanmu da suke kama hanyar banza suke abinda da ba su dace ba Allah kai kake shiryarwa Allah ka shirye su ‘yan matanmu da suke aikata abin da bai dace ba suke fetsaranci da lalata Allah kai ne kake rike da maƙyangyamar kowa da zuciyar kowa Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka ɗora su akan hanya ya Allah Allah ka jikan iyayen da suka tsuguna suka haife mu Allah ka musu gafara Allah ka musu rahama irin ɗawainiya da suka ɗauka akan wajen tarbiyyar mu har a yau muka wayi gari a wannan hali wasu suke sha'awar mu ya Allah wannan aiki da suka yi Allah ka ba su ladan su a cikin kabari Allah ka gafarta musu Allah ka kai haske da rahama a cikin kaburburansu wanda suke raye daga cikin waɗannan iyaye namu Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara musu imani Allah kar ka kama mu da saba wa iyayenmu duniya da lahira ya Allah ya Allah masu saba wa iyayensu Allah ka shirye su ka dawo da su kan hanya ya Allah muna roƙonka lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa Allah ga ƴan kidnapping Allah ga ƴan boko haram Allah ga matsaloli da suke damu ya Allah ga azzaluman shugabanni ga miyagu waɗanda ba sa son ci gaban ƙasarmu ya Allah ka san inda kowa yake ka san kyakkyawan niyyar kowa ko mummuna ya Allah duk wanda yake da niyyar cutar da mu Allah ka dau mataki a kansa Allah ka ainihin wato kwace mukamin da ke hannunsa Allah ka danka masu adalci wannan kasa ya Allah Allah ka danka waɗanda za su tsaya su taimaki al'umma su agaji al'umma wannan kasa ya Allah ya Allah duk wanda yake rike da wani mukami kuma da gangan da ganganci ba wai bai sani ba yana sane yake cutar da bayin Allah ya Allah idan cikin kudurarka da iradarka da cikin nufinka ka kaddara mai shiriwa ne Allah ka dawo da shi kan hanya idan ba mai shiriwa bane Allah ka kwace mulkin da yake hannun shi ka dawo da shi hannun adalai wanda za su agaza wa al'umma ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ce makomar mu ka haramta wutacin naman jikin mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram ya mallahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah mace macen da suke faruwa a cikin mu Allah madaukakin sarki ka gafarta wanda suke mutuwa idan ka kaddara mu ma da mu a cikin wannan mace mace Allah ka gafarta mana in ka kaddara zamu kubuta ba zai shafe mu ba Allah ka ba ikon gyara aikin mu Allah ka ba ikon ƙara biyayya gare ka ya Allah waɗanda suke fama da jinya Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya raɗe raɗin corona raɗe raɗin corona ya Allah da ta gaskiyar wanda ita ce asalin coronavirus din da ta ƙaryar da ta munafurci da ta ƙeta da ta mugunta da ta tara kuɗi da koronan da ake karɓo kayan abinci a rabawa talakawa a je a ɓoye a sito da koronan munafurcin yahudawa da koronan yin rigakafi wanda ana zargin akwai da sisa a ciki ya Allah korononin nan na ƙarya da na gaskiyar Allah kai mana maganin su ga baki ɗaya ya Allah duk korononin nan kai ne ka san mecece asalin korona kuma meye manufar korona ya Allah kai mana maganin wannan korona da ta ƙaryar da gaskiyar ya Allah da ta munafurci da ta keta da ta neman kuɗi a gurin shugabannin ƙasashe da ta tara abincin talakawa a hana su Allah ka san kowace irin nau'in korona Allah kai mana maganinta Allah ka yaye mana ita Allah kai mana maganin duk wata cuta da take damun al'ummar mu Allah ka taimake mu